masu sauraro assalamu alaikum nura ado suleiman ke muku barka da sake saduwa cikin wani sabon shirin na lafiya jari ce wanda ke zuwa daga nan sashen hausa na rfi idan ba a sha'afa ba a makon da ya gabata shirin ya fara waiwaye ne kan kokarin masu ruwa da tsaki a fannin lafiya domin tabbatar da ɗorewar nasarorin da aka samu wajen rage yaduwar kwayar cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma sida a kasashe masu tasowa wadda najeriya ke ɗaya daga cikinsu allah ka ba mu sa'a mai sama allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ka taimake su amin a wancan lokacin da mun tattauna ne da wasu daga cikin manyan jami'an lafiya a jihar Taraba kan halin da ake ciki dangane da kokarin tabbatar da nasarar da suke yi ta dakile yaduwar kwayar cutar ta sida. A yau kuma kamar yadda muka alkawarta za mu dora ne da matakan sama wa jariran da iyayensu ke dauke da wannan kwayar cuta kariya kafin da kuma bayan an haife su wato yayin shayar da su. Ga dai ci gaban tattaunawar mu da Emi Sange shugabar sashin lura da masu dauke da kwayar cutar mai kare garkuwar jiki bangaren da ta ce sai godiya saboda irin nasarorin da suke samu. inda ta kara da buga misali da alkaliman da suka samu a baya-bayan nan dangane da yawan jariran da suke samu waɗanda ke ɗaukar cuta mai kare garkuwar jiki daga iyayensu a lokacin haihuwa. gefen nan akwai gefen yara kuma wa'inda iyayen suna da wannan cuta ana gwada su still kamar nasu recent result da ya zo na gefen yara jinjiraye pmtct kenan result ya zo yara arba'in aka gwada wayanda aka haife su daga iyaye wayanda suke tare da wannan cutar to guda uku ne suke nan positive a cikin arba'in to kuma eh, wannan yana da nasaba da kokarin shan magani da su iyayensu sosai yana nuna mana cewa lallai iyaye suna kokari dama haka ne guda ukun da suna nan ba matsala na idan ka bibiya idan an duba an tracing problems in za a ga lalle mai yiwuwa ta yi ciki bata zo asibiti ba ta haifu bata zo asibiti ba sai ta samu kanta wani laulayi da jinjirin sai aka duba aka ka kagan duk eh, kokarin mu kare wannan cuta ba ta sami ko mataki ɗaya ba to yawancin su ɗin ne yake yawan da suke fita positive eh. to kusan yanzu za iya cewa dai an samu ci gaba wajen iyaye masu fama da hiv suna haifan jarirai lafiyarsu kalau mun haka dai mm. sange ta kuma yi karin bayani akan matakan da suke bi wajen tabbatar da cewa waɗannan jarirai da aka haifa ba tare da cutar mai kare garkuwar jiki ba ba su kamu da kwayar cutar ba a lokacin shayarwa daman muna bin protocol na eh, who to da farko dai da cutar nan ya zo da yake sabo ne ba musamman masu cutar nan za su haifi 'ya'ya ba a washe gari kuma sai muka gansu da 'ya'ya so ana nan ana ta workshop ana ta ilmantar da ma'aikata cewa to ga da za ga da za matakin farko to idan an sha nono hmm, wata uku sai a bari a yayi idan an yayi sai a shiga Eh, wa'insu shaye-shaye daban to aka ga still yana affecting yara yaran suna mutuwa sai aka sake ba da grace na shan nono wata shida na hmm. gefen uwan da take tare da wannan cuta kenan eh wata shida to aka zo aka ga still cikas hmm. kamar irin problems da muke da shi yanzu zaka ga a gida an waye gari ana ware ido ba abinci to ba zai ci gaba haka ba mm. yaro ya fito zai sha madara kusan gongomi shida a wata sauran yara guda ko biyar ko nawa me za su ci kuma mm. so still yaran akwai problem so shine sai aka ce to bari a yi extending zuwa one yanzu mm. haka protocol na who idan mace tana da wannan cutan an yadda mata ta shayar na shekara ɗaya kacal idan ta sha shekara ɗaya sai a yayi amma fa exclusive breastfeeding yana nan wato idan an haifi yaro in banda nono ba shayarwa tsawon wata shida akwai maganin da kuke su wanda in suna shayarwa ba za su fuskanci wannan ba? eh kamar yadda na yi maka hmm. bayani akwai matakin pmtct da ake ɗauka ana kyautata batun daga mace da zaran ta yi samani ba ma ta san tana da ciki ba hmm. in ta yi samani cewa akwai ciki me za ta yi za ta zo antinatal clinic sannan duk antenatal clinic din ana gudanar da nan gwaje-gwajen da zarar an gwada an fahimci cewa lalle ga matsala ta wannan cuta na hiv ba bata lokaci a take za a bata za a fara ba uwar magani da zai dan sassauta karfin rabuwa daga uwa zuwa ɗanta sannan kuma bai saya a nan ba idan ta zo ta haifu mana asibiti shi yasa muna son batun haifuwan asibiti in ta zo ta haifu a nan asibiti kafin na yaro ya kai 24 hours akwai maganin da za a shi ya sha na sati shida duka wannan gefen kariyan syrup nevirapine so idan yaro ya sha na sati shida hmm, sati shida yana yi zai dawo mana me za mu yi za a ja jini a duba shin kan yaron nan kan ya rabu da cutar nan ne ko a'a sai mu tura a nan pcr laboratory a fmc jalingo sai a dubo idan yaro nan lalle lalle akwai cutar nan a jininsa to za mu yi referral wurin likita sai a fara jinya sannan kuma idan babu da yake yana shan nono har yanzu ba mu bar shi ba bayan an yaye shi za a sake dubawa wannan to wannan pcr test din ana yi daga yaro daga sati shida zuwa mai wata sha takwas yauwa wata daga sati shida zuwa wata sha takwas shi ake irin wannan pcr mm. domin shi hiv ko nan da sati shida ya rabu ko ranan da aka haife shi nan ko watakila ya rabu ko kuma daga lokacin da yake ciki ko ya rabu ko daga nono za a iya detecting wannan kwayan cutar nan daga yaro bayani kenan daga shugabar sashin lura da masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki a babban asibitin karamar hukumar zinc a jihar taraba da ke najeriya wato emi sange ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu sun ga galabaita sun yi nisa likita ne za ya talabe su likita ne za ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai masu iya magana sun ce kyawun alkawari cikawa a makon da ya gabata mun alkawarta muku kawo muku ci gaba da tattaunawar da muka yi da charity duniya ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar masu ɗauke da ƙwayar cutar hiv waɗanda suka sadaukar da kansu wajen wayar da kan al'umma game da wannan cuta wadda ita ma ke karamar hukumar ta zinc a jihar taraban to a yau dai charity duniya za ta yi mana ƙarin haske ne kan yadda suke gudanar da ayyukansu na wayar da kan al'umma musamman ma a ƙauyuka. Eh to muna bangaren adherence wuraren da lokacin da in an kawo mutum sabbi zan nuna musu yadda da su sha magani da illolin magani da abin da magani ke so da abin da magani baya so da yadda kuma da su zama da rayuwarsu. kukan fita kamar waɗanda ba su zo ba ku yi ƙoƙarin jawo hankalin wasu su zo kukan kuna da wannan shirin e muna kokari kam amma kuma ka san yanzu zamanin ne ta bace garin ka ji gan zaka giya ma dan wanka zofa ko kuma gashi gashi zai ga kaman wani abu ne daban so mun fi so da mun gan dai mutum ma yaya ma ya zo da kanshi ba mu ne mu jawo shi ba ko kuma mun zo ko a hira dai muna hira in ya gan zai ya zuwa sai ya zo amma yanzu ka ji ka ma mutum da gashi ga damuwan fa ko kuma gashi fa ka zo asibiti zai gan kaman kana suka yada shi ne shi yasa wani lokaci yana dan bamu wuya amma kaman zuwa ko irin wani lokaci outreach a kauyuka haka yawa wuri ne muna muka fi jin daɗi sa yi wannan da mu jawo su kuma yayin da kuke shiga kauyuka ba wani matsala da kuke shiga a'a babu matsala To da wannan kuma za mu karkare shirin na yau sai kuma a tara a mako na gaba inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin. nura do Suleiman daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa mu huta lafiya.